Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niyya hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 18 ga watan Mayu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC ta da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jaddada muhimmancin daɗaɗɗiyar dangantakar amurka da najeriya hukumar lafiya ta duniya who ta tabbatar da samun wani mutum da cutar ebola a birnin mbandaka na ƙasar congo sannan shugaban amurka donald trump ya ce tattalin arzikin koriya ta arewa zai yi matuƙar bunƙasa idan ta kawar da makamin nukiliya idan ko ta ƙi za ta fuskanci matsala to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa sojojin najeriya tuni suka aiwatar da umarnin da shugaban ƙasa ya basu na kafa rundunar soja a yankin birnin gwari eh, wannan umarni ne wanda shi shugaban kasa ya riga ya bayar akwai wata oda da ta fito tun shekaru biyu da suka wuce 2016 a can jihar borno ko tawagar samar da sabuwar kasuwar afirka ce ta kai ziyara a jihar sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani karsan gaba ɗaya ba a kuma muna da shirin lafiya uwar jiki tare da jimai ali amma da daga amma daga karatu daga kur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi magana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta wayar tarho inda pompeo ya jaddada muhimmancin daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen najeriya da na amurka wanda hakan ke nuni da dacewar zuwan da buhari amurka kwanan nan pompeo ya yi nuni da tasirin najeriya a faɗin afirka musamman kan batutuwa masu muhimmanci ga amurka da najeriya ciki har da yaƙi da ta'addanci da kuma sauran batutuwan da ke barazana ga lafiya da matakan tsaro da kuma samar da sukunin bunƙasa tattalin arziki da yaƙi da almundahana da kuma yaɗa aƙidar demokaradiyya da kwanciyar hankali sakatare pompeo ya yi fatan za a ci gaba da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta yadda kowace za ta amfana hukumar lafiya ta duniya who ta tabbatar da samun wani mutum da cutar ebola a birnin mbandaka mai kunshi da mutane sama da miliyan guda kuma mai tazarar kilomita 150 daga bakiro inda cutar ta fara barkewa a wannan karan a cewar hukumar ta who zuwa ranar 15 ga watan mayu an tabbatar da cewa mutane wajen 44 suka kamu da cutar ebola a jamhuriyar demokradiyyar ta kongo kuma mutane sama da 20 sun mutu in banda mutum guda da aka gani da cutar a mbandaka sauran mutane duk a bakiro suke garin da ke can lungu a arewa maso gabashin ƙasar wanda ke da wuyan zuwa cutar ebola dai ta zama annoba a ƙasar congo kuma duk wada cewa cutar ba bakuwa ba ce ga ƙasar ta congo akwai wani abu sabo a wannan karan sabon abin kuwa shine bullar da cutar ta yi a wani gari na daban bakiro dai na tsakiyar wasu manyan koguna biyu ne waɗanda za a iya amfani da su wajen kai mutanen da suka kamu da cutar zuwa birane ciki har da kinshasa da brazzaville shi ma bandaka na kusa ne da kogin congo a tazarar kilomita dubu arewa da kinshasa babban birnin ƙasar ta congo mai kunshi da mutane kimanin miliyan goma To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban wa tattalin arzikin koriya ta arewa zai matuƙar bunƙasa sannan ya yi alkawarin kare iyalin kim da ke mulkin ƙasar da abin da ya kira cikakkiyar kariya ta yadda gidan zai ci gaba da mulki muddin kim ya amince ya rabu da makamin nukiliya tom ya yi gargaɗin cewa idan ko shugaba kim jong-un ya ƙi amincewa da wannan shawarar to za a yi kace-kace da wannan matalociyar ƙasar. a wani sabon bayaninsa na jiya alhamis shugaba trump ya yi hasashen cewa canza lafazi da koriya ta arewa ta yi wannan satin game da taron da aka shirya yi tsakanin shi trump din da kim ranar 12 ga watan yuni a singapore na iya zama sakamakon ganawar da aka yi tsakanin kim da shugaban china shi jinping mai yiwuwa shugaba shi ne ke zuga kim jong-un a cewar trump yayin da yake zaune ganga da jin stoltenberg sakataren kungiyar tsaro ta neto kuma a gaban 'yan jarida trump ya kara da cewa muddin aka soke wannan ganawar za mu yi amfani da zaɓi na gaba trump ya ce har yanzu jami'an gwamnatocin amurka da na koriya ta arewa na tattaunawa kan tsarin ganawar da ake shirin yi ɗin tamkar babu wata matsala duk wadda wasu kalaman da ke fitowa daga koriya ta arewa da ke jefa ayar tambaya kan yiwuwar ganawar Majalisar Dattawan Amurka jiya Alhamis ta tabbatar da gini Haskell a matsayin mace ta farko da za ta shugabanci hukumar leƙen asirin Amurka wato CIA da ƙuri'u 54 akasin 45 wanda ya kawo ƙarshen tantancewa mai cike da takaddama inda 'yan majalisar dattawa suka yi ta nuni da amfani da hanyoyi masu tsanani da hukumar CIA ta yi wajen zakulo bayanai a can baya. 'yan jama'iyyar demokarar shida sun kada ƙuri'ar amincewa da naɗa haspel a yayin da wasu 'yan republican biyu kuma suka ƙi bata goyon baya a matsayin mai maye gurbin mike pompeo wanda a watan jiya aka tabbatar da shi a matsayin sakataren harkokin wajen amurka shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ɗan republican mai wakiltar kentucky ya jinjina ma haspel wadda daɗaɗɗiyar ma'aikaciyar hukumar cia ce da cewa ta yi matuƙar cancanta da ta dumfari ƙalubale mai tsanani da amurka ke fuskanta ya ƙara da cewa tana da mutunci da kuma daraja a idan ma'aikatan hukumar ta cia labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka yayin da ake fama da matsalar tsaro a yankin birnin gwarin jihar kaduna yanzu haka rundunar sojan da shugaba muhammadu buhari ya bada umarni a kafa ya fara aiki kamar yadda janar burtai ya shaidawa manema labarai ga umar faruk musa da karin bayani a cikin wannan rahoton janar burata ya bayyana haka ne a lokacin da ya kammala gana da shugaba muhammadu buhari a abuja inda ya yi wa shugaban cikakken bayani akan irin matakan da ake ɗauka na samar da tsaro da kuma irin hikimomi da dabarun da wannan bataliya da a kafa za ta yi domin kawo sha'anin tsaro kusa-kusa da jama'a sannan a yi haɗin gwiwa na musamman tsakanin jami'an tsaro na najeriya baki ɗaya ta yadda za a dakile duk wata kafa da ake amfani da ita a dazuzzuka na birnin gwari da hanyar kano zuwa abuja domin tabbatar da an hana miyagun mutane ci gaba da halaka jama'a babu kakkaftawa ga dai karin haske da ya yi bayan da ya fito daga fadar ta shugaban kasa eh, wannan umarni ne wanda shi shugaban kasa ya riga ya bayar akwai wata oda da ta fito tun shekaru biyu da suka wuce 2016 da muka sa cewa a nada ko kuma a kafa wannan bataliyon a can birnin gwari to dama can tana cikin oda shekaru biyu da aka sa da ta wuce da ta shige so saboda haka wannan ne ya sa na je na dubi wajen inda za a kafa batalion din kuma an riga an fara aiki wato ta wajen fannin patrol da kuma ba da tsaro eh, tare da sauran jami'an tsaro na kasan gabaki daya general yusuf barata kenan shugaban sojojin kasa na najeriya a tattauna da ya da manema labaru a fadar gwamnati a abuja yanzu da 'yan najeriya sun sa ido su ga irin tasirin wannan bataliya za ta yi ganin irin ci gaba da barazanar da ake samu tsakanin kaduna zuwa abuja da kuma kaduna zuwa yankin na birnin gwari ganin irin yawan mutanen da ake kashewa kusan kullum a ciki har jami'an tsaro na sojoji da waɗansu masu farin kaya umar faruk musa amurka a abuja najeriya kiɗin maza daban da na mata a can jihar borno ko tawagar faɗakar da mutane ne akan samar da kasuwan afirka ta bai ɗaya so kai ziyara kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana wannan tawaga dai na ziyartar wasu jihohin ƙasar ne a yanzu hakan don faɗakar da jama'a game da mahimmancin kafa irin wannan kasuwa amma saro ceru osakwe shi jagoranci wannan tawaga ga ko abin da ke cewa um, to support Nigeria's exports through the northeast geopolitical zone into Central Africa, into East Africa. ya ce ana so a kaddamar da wannan shirin ne don najeriya wajen fitar da kayayyakin kasuwancinsu cikin sauki tun daga shirin arewa maso gabacin najeriya zuwa kasashen afirka ta yamma har ma da kasashen afirka ta gabas da ma wasu kasashen afirka da ke kewaye da najeriya the bank of industry should be able to accelerate loans and financial support to micro, small and medium enterprises. Ya ce a cikin bayanin bayan taron namu wanda dukkanin muka amince da shi shine cewa ya kamata bankunan masana'antu su samar da rance da gudumawa da ƙanana da masakaitan masana'antu. Only 17% of African trade is with amongst Africans. The scandal is that Africans trade with trade more with non-Africans ambasado iseko ya ce kashi goma sha bakwai ne kawai na kasashen 'yan kasuwan afirka suke afirka ai abin lalaci ne don mafi yawan kasashen afirkan suna kasuwanci ne da kasashen da ba na afirka ba kuma wannan tsohon yayi ne na kasuwancin kasashen afirka na bai daya zai mai gurbinsa injiniya awal ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar kananan masana'antu da matsakaita na najeriya wanda kuma an tambaye shi ko ne sabo ganin cewa an daɗe dama ana ci gaba da gudanar da irin waɗannan kasuwanci tsakanin najeriya da sauran kasashen afirka sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani ƙarsan gaba ɗaya ba in ka lura ana yin manya-manyan kasuwanci amma har yanzu ba aiki ba jari wajen kananan 'yan kasuwa babu abubuwan yi da yawa har yanzu kuma kasan dogaro da fetur kawai take yi kuɗin fetur ne kawai yake shiga cikin ciki shauran kuɗin suna tafiya ta bai da ta bayan yoge alhaji audu umar dai shine shugaban kungiyar nan da ake kira borno unity forum wanda su ma suka halarci wannan taro wadda na tambaye shi ko ta wani hanya suke ganin za su amfana da wannan shirin a mutanen da za mu amfani kamar misali kasan fata a nan za a je saya sudan ana shan wahala amma ce yanzu kana da certificate jewa za ka fita za ka je sudan ka saya kaya kamar rini haka muna shan wahala a kan mutara ba mai saya amma yanzu za mu kai mu sayar su kuma za su zo su saya karo ma haka to wannan mun samu babban cin gaba ga kuma yadda saudanar da maturu alhaji arabi ahmed bello ke kallon wannan sabon tafiyar da aka yi mana bayani kamar yadda muka fahimta wato kamar yadda kasuwan turai take kasuwar tarayyar turai yadda suke to kamar haka ne ake so a yi a nan kuma a afirka wannan tawaga dai har ma sun ziyarci hanyar maiduguri zuwa garin gamboro hanyar da zai dangana har zuwa kasar kamaru haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To shugaban Amurka Donald Trump ya aike da sakon ah, ah, watan Ramadan ga musulman duniya na fasara kuma gashi zan karanto. Bayan an bayyana ganin watan azumin Ramadan wanda ke umartar musulman Amurka da ma duniya baki yan azumi ina mika fatan alheri na ga musulman Amurka da ma na duniya baki ɗaya. A yayin wannan watan musulmai a faɗin duniya suna ƙara kusantar mahalicinsu ne ta gudanar da azumi ba da sadaka karatun Kur'ani da dai wasu harkokin ibada musamman ma da yake a cikin wannan watan ne aka saukar da kur'ani mai tsarki ga annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata gare shi shugaba trump ya ce watan azumin ramadan lokaci ne da aka san musulmai na duba inda suka fito da kuma inda suke da kuma inda suka dosa a cikin addininsu domin yi wa allah subhanahu wata ta'ala godiya na irin ni'imar da ya yi musu ya ce fata a nan shine a cikin irin wannan lokaci ga masu azumi akwai bukatar su karfafa zamantakewa tsakaninsu da mutane da suke zaune tare da su kana su taimaki mabukata tare da ba da kyakkyawan gudunmawa yadda ya dace a yi rayuwa mai albarka shugaba trump ya ci gaba da cewa watan azumi yana tunatar da mu yadda musulmai masu hannu da shuni na amurka ke taimakawa rayuwar amurkawa masu karamin karfi ya ce mu a nan amurka mun yi sa'an samun kanmu cikin tsarin mulkin da ke baiwa kowane ɗan ƙasa damar gudanar da kowane irin ibada da ya zaɓa ya yi ba tare da tsangwama ba. Dokar ta baiwa dukkan musulmai damar gudanar da azumin watan Ramadan yadda addinin sai bukace su. Ta yin haka ne dokar ƙasa kuma ta bada bayanan yadda Amurkawa za su ƙara fahimtar muhimmancin ran ɗan Adam. Da ƙarshe ni da mai ɗaki na mileniya mun bi sahun musulman Amurka da ma na duniya baki ɗaya domin neman amfanin da ke cikin wannan watan. To yanzu kuma ga karatu da Kur'ani mai tsarki. Sunana Yakuba Jala.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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبي بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر To Allah ya sa mu dace har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu muna agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare ga kuma shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya mun bayyana muku rahoton da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar da ke cewa mutane tara a cikin mutum goma suna shakar gurɓataccen iska. A saboda haka ne na gayyato Dr. Munir Mustapha, ƙwararre a kan cututtuka masu saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh, jihar Pennsylvania nan Amurka. domin yi mana ƙarin haske. To, Dr. Munir Mustapha, ka ji maganar da muke an ce a kan cewa mutane tara cikin goma ƙungiyar lafiya ta duniya ta bada da rahoton cewa suna can gurbataccen iska. To, e to a waje zan na fahimta a kan cewa na, waje ɗin akwai wanda masana'antu ke fiddawa da hayaƙin mota a mu kuma uwa uba irin masu ƙananan janareton na na ipas pass mm, da sauransu to bayanin da shan yaya na cikin gidan nan yake ko na cikin ɗaki to shi gurɓacewar iska ta cikin gida babban abin da yake kawo shi shi ne ah, girki da ake da itace musamman idan za a yi girkin da itace ko kuma da kananzir a wajen da ba kamar mu a gargajiyance a da ana girki ne a waje ko a buɗaɗɗen waje amma yanzu canjin rayuwa da yanayin cewa gidajen wasu a matsa suke ko wasu ɗaukin girkin babu mafitar iska sai zama ana yin girki a inda babu wadataccen filin da iska za ta fita sai zama wannan hayaki na ice ko hayaki na irin maganin sauro ko hayaki na abin girki na kananzir wato rusho hmm. waɗannan su ne idan babu wadatattun tagogi babu hanyar da iska za ta fita suka taru a cikin gida to wani lokacin illar da suke yi tun da abu ne zai taru a cikin gida sai ga hatta nemi tafi ma illar da gurɓatacciyar iska ta waje za ta yi musamman ga ƙananan yara wanda yake sa musu saurin kamuwa da cututtuka irin na pneumonia irin tarin asma har ma da manya <coughs> manya kuma yana sa ƙarin cututtuka irin su hawan jini da cututtukan dai da suka shafi zuciya hmm, ta haddasa sankaran huhu aka ce sosai ma kuwa da ciwon kansa irin na huhu da ma ciwowukan sansa wato cututtukan da gurbatacce iska take kawowa suna da yawa kusan kowane ciwo akasari manyan ciwowukan da aka sani to gurbatacce iska tana kara karfinsu. to kungiyar lafiya ta duniya ta yi bayanin cewa ma ba a ma taɓa mai da hankali akan wannan ba a karan farko ne a watan oktoba idan allah ya kai mu shine za a yi taron ƙasa da ƙasa na farko akan wannan matsala to kuma bisa bayanin da aka yi kasashen asiya da kuma kasashen mana afirka mu muka fi fuskanta wannan matsalan kamar yadda ka yi bayani girki daga ice da suka lantar da sauransu to me mutane za su ya mutane za su kare kansu akwai mataki da mutane za su ɗauka a matakin cikin gida wato iska cikin gida shine matakin cewa duk inda za a yi girki da ice ko da kananzir ya zama an yi shi a wuri buɗaɗɗe mai iska kuma in bai zama dole ba kada mutumin da ba shi ne kamar ko yake kula da girki ba ko abin da ya zama ya kusance shi wato a yi inda a ware ɗakin girki can bangare daban inda hayakin ba zai shigo inda jama'a suke ba kuma wanda yake girkin shi ma kada ya dinga kusantar hayakin da yawa hmm. in ya je ya dan juya <laughs> girkin da yake ko ya dan iza wutar sai ya bar wajen don kada abin da zai shaka a zama ya yi yawa matakin cikin gida kenan matakin waje kuwa eh. abu ne da yake buƙatar jama'a gaba ɗaya a haɗa ƙarfi da karfe wato da al'umma da gwamnati ta ɓangaren al'umma shine a yi kira ga gwamnatoci kuma a ba hukumomi haɗin kai wajen kamar ƙona dazuzzuka musamman a ƙasa najeriya akwai jihohin mu irin na niger jihar bauchi jihohin da suke sai ka ga an shiga ko an kona daji don a noma ko kawai an kona bishiya don a samu gawayi to wannan ba karamin illa yake kawowa ba saboda bishiyoyi da aka sani su ne suke taimakawa wajen tace iska shi yasa da inda waje yake da bishiyoyi za ka ga iska wajen na da ni'ima wannan kuma rashin bishiyoyi shi yake ƙara kura da ƙasa da yashi na hamada wanda su ma suna ƙara gurɓacewar iska saboda haka dole ba zai yi gwamnati ta bi gida-gida sako tana kama mutane ba amma ya kamata jama'a su kula da dashen itatuwa da kuma rage kona daji da kuma gudar wannan kona bishiyu da ake don samar da wata 'yan riba da bata kai ta kawo ba wannan illar da take ba wai ga kai kaɗai ba ga garinku gaba ɗaya zuwa wani lokaci sai ya zama hamada saboda rashin bishiyoyi. To, ka yi magana a kan cewa hayaƙi na cikin gida ɗin na hadda na maganin kamar sauro da ake kunnawa. To, yaya kenan? Tun da galibi mutane suna siyan a wannan maganin kashe sauro ɗin nan da ake kunna mai hayaƙin nan. To, ya za su sarrafa shi ta yadda ba zai musu illa ba. matakin farko shine dama a ta ɓangaren lafiya hukumomin lafiya sun fi ba da ƙarfi kan. amfani da gidan sauro wannan illa ta hayaki yana cikin abin da yasa ake ƙara wa mutane cewa a amfani da gidan sauro a saga da da kofa ma za a iya sa kamar gidan sauro haka har wannan zai rage yawan sauran da zai shigo da kuma abin da zai rage bukata ta maganin sauro kuma shi wannan maganin sauron mai hayaki yadda ya kamata a sashi shi shine a sa shi a ɗaki idan ɗakin ya sha ya sauro ya mutu a buɗe taga wadda dama tagar idan tana da ɗan gidan sauro haka kuma za a iya buɗe taga a wuri ya sha iska kafin a shiga a kwanta saboda shakar wannan hayaki da kuma kwana cikinsa yau da gobe yau da gobe yana abin nan gaske yana da illa ga lafiya musamman ta harkar numfashi ta wajen huhu da sauransu. To madalla lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da wannan wasiƙa ne da muka samu daga can ƙasar Gabon. To. To, amma ni sunan ne alasa na gane ya ce Usman. To. To, amma ko baffa ne ban gane sauran sunan ba. <laughs> To. akwatin gidan waya 25 a can wani gari ko bidman ne a can dai kasar gabon to ina fatan dai zai gafarce ni in yana kusa an ban faɗa daidai ba <laughs> ya ce yana neman bayani ne don yana fama da ciwon appendix to ya je har an mishi ya ce ya je an mishi aiki aka fitar a ƙarshe amma kuma ina ganin ya sake dawowa shi ne yake son ya sani wai akwai wani magani na rigakafin wannan cuta? To appendix abin da ake kira appendix wurin yanzu hanjin dan adam eh. babban hanjin da karshen shi akwai wani kaman jaka. To wurin na wani lokaci in kaman kwayan waɗansu irin kwayan cuta suka shiga yakan yakan yakan kumbure sai ta ciwo. To wani lokaci akan shiga wani lokaci yawanci an fi shiga a cire shi gaba baki daya To da ka ce kwayan cuta na shiga baya ga kwayan cutan akwai abubuwan da ke kama su shiga su cika jakan? abubuwa shiga da daga babban hanjin dan adam amma an ce abin da ke kawo wahala shine waɗansu kwayan cututtuka da ake kira bacteria suka shiga sai sa abin ya kumbure ya ta ciwo to in dai har yanzu yana ciwon dole ya koma likita dole mai yiwuwa ba su cire abin gaba ki ɗaya ba yawancin abin ya tsanani sai an cire shi gaba ɗaya ba haka ba zai samu sauki ba amma ya kamata ya je duk wannan ba wani magani ake ba dole sai an cire shi in a tsanani eh a je a yi aiki a ɗakin tiyata a cire shi a gyara wurin To likita ko kuma in tunda ya je ko wani likita ne ya je gun shi bai bai ga ko kila bai fahimci abin sosai ba ya kamata a ya canja likita ko? Eh inda wannan likita da ya je wurin sa bai gane abin da yake faruwa je akwai likitoci musamman da suka gwanin ce a kayan ana kiran ji a abubuwan da ya haɗe daga cikin cikin dan adam to ya kamata yawan waɗannan su suka fi gwanin cewa akan wannan abin. amma eh. idan aka fidda din kenan mutum ya rabu da ciwon kenan yawanci aka fitar kuma da ikon Allah sai kawai ciwon ya rabu da shi kenan To Allah ya sawaƙe. Eh, amin amin. Sai kuma wasiƙar Ladi mai masan gayu. To. Matar General Secretary a can Ayaragun Tofa lafiya jihar Nasarawa. To. To likita mun sha karanta wasiƙunta. To. amma wannan wasiƙan da ta rubuto gaskiya ni ban fahimce shi ba. Bari in karanta maka kila kai za ka fahimta. In kuma baka fahimta ba muna fatan tana sauraro ta sake rubutowa eh, wai idan mutum yana bacci a kan farandan gidansa har gari ya waye idan kamar lokacin zafi ne to wai sai kuma mura sai mura ta kama shi amma idan bai yi bacci ba har gari ya waye babu ko ciwon da zai kama shi kafin ci me take nufi wannan mata ah, hajiya ni ban gane abin da take nufi da wannan <laughs> ba to malama ladi ina fatan kina kusa E, ba mu fahimci abin da kike nufi ba muna fatan za ki sake rubutuwa a wannan fili domin mai kokarin likita kokarin ya baki ansa eh. <laughs> to likita sai wasikar master warrant officer mai ritaya na sidi ado to wanda ke akwatin gidan waya mai tanda saba'in a can zuru jihar kebbi to ya ce a shekarun baya mutane da yawa sun warke daga cutar tarin fuka tb amma wai yanzu cutar tana addabar al'umma to wai me yasa haka ne maganin da ake bayarwa yanzu ya fi karfin cutar ne wato cutar na bijirewa magunguna ne ko dai cutar ne ba ta jin magani to likita gashi na karanto wasiƙar masa warrant officer na cd ado mai ritaya amma kuma lokaci ya karato a saboda haka sai shirinmu na gaba idan allah ya kai mu za ka ba shi ansa. To da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. To a takaicen jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi magana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ta wayar tarho inda Pompeo din ya jaddada muhimmancin daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka. wanda haka ne ma ke nuni da dacewar zuwa amurka kwanan baya da shugaba muhammadu buhari ya yi in ji shi to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da taimaka muka gabatar da shirin sai salama abu da ya haɗa mana sauci da injiniyan mu darren smith ni ladan ibrahim ya ke cewa sai da hatsi mun dawo muku da wani sabon shirin